Shirin zamantakewa ne kowa ya saurara don Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke nemo bakin zaren warware matsalolin da suka yi mana da baibayi suka hana mu sakat domin samun zaman lafiya mai ɗorewa da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke jagorantar shirin. Zamantakewa A shirin zamantakewa na wannan mako mun tattauna ne kan kyautata dangantaka tsakanin masu aikin jinya musamman ga waɗanda suka shiga ibtila'i ko suka fuskanci ayyukan fyaɗe. Ba da kyakkyawar kula musamman a lokacin da mutum ke matukar buƙatar kulawa, kamar na jinya musamman ma yayin da mutane suka shiga wani ibtila'i ko na hatsari ko na tashin hankali, yana da matukar tasiri wajen baiwa majinyaci sauƙi da gaggawar warkewa daga raunin zuci. Al'ummomin da suka tsinci kansu a sansanin 'yan gudun hijira na daga cikin rukunin mutanen da ke buƙatar kulawa ta musamman saboda halin da suka samu kansu a ciki. Dr. Buba Michelia Sa'idu babban likitan bangaren da ya shafi mata ne, ya ce sukan ba da horo na musamman ga ma'aikatan jinya da suka hada da ungozoma da nas-nas kan yadda za su kula da waɗanda ke buƙatar taimako. Duk inda ake samun tashin hankali kamar yadda yake a nan Filato ko kuma yadda aka yi a Borno, akan horar da mutane akan wasu matakan da akan samu a taimaka a tallafawa wanda abubuwan ya shafa musamman ma wanda suke zuwa suna cikin IDP camps. mun kuma la'akari da cewa so da yawa mata da yara jarirai sukan akan rayukansu na salwata akan samu a yi training yadda za su yi handling din normal delivery normal cases da kuma abnormal deliveries sai kuma irin maganan yadda za a samu jini a sa jini a sa ba tare da an sa tuta kuma a jikin marasa lafiya ba sai kuma an yi maganan yadda an aka haihu yadda ake resuscitation ma jarirai duk wannan mun yi training din dan farfado da shi idan an ga ya galabai yawa dan farfado duk wanda aka haifa a galabance akwai maganan fyaɗe da cin zarafin yan mata wannan shi ma yana daya daga cikin manya-manyan laifukan da akan samu yana faruwa ko da babu ma insurgency kamar haka akan samu wannan fiyadin to amma a lokacin da ana insurgency to an fi samun su yana karuwa sosai da sosai so mun fadakar da su mun koyar musu yadda za su iya su tallafa su taimaka wanda aka samu sun an matsu fyaɗe wani lokaci akan samu matsala musamman da su ma'aikatan jinya na a lokacin da marar lafiya yake da bukata matuka na neman taimako sai ka ga ma'aikatan jinyan nan sukan nuna mishi wayansu halayen da ba daidai ba ko kuma dai ta yadda ba zai samu kwanciyar hankali da natsuwa na cewa wannan ma'aikacin jinya zai taimake shi ba kuna duban irin wayannan bangare domin ku horar da su ma'aikatan jinya na eh an ce kwado ɗaya shi ke bata kogi to akan samu ɗaiɗaiku a cikin ma'aikatan jinya jinyan wanda ba bin ka'ida amma kowanne daga ciki akwai eh, union da suke rular da su kamar nan doktoci akwai nigeria medical association da kuma akwai medical and dental council wanda ke lura da irin wannan a nan nasu su ma suna da nasu council na sauran ma duk suna da shi akan samu haka amma yanzu yawancin mukan sa in aka samu haka a horas da mutumin saboda ya zama typical example ma wani wanda zai yi hakan Malaman asibiti da ke aiki a wuraren da aka samu tashin hankali sukan samu kansu a mawuyacin hali saboda yawan aiki da yanayi na tashin hankali da su ma kansu suke ciki. Mr. Abaya Maton Haruna wani ma'aikacin jinya da ya samu horo na musamman kan kula da majinyata da waɗanda aka yi musu fyaɗe ko masu haihuwa, ya ce horon da suka samu zai taimake su su ƙara jajircewa wajen gudanar da aikinsu. Ta fannin inda tarzoma ta ka a musan yakan kawo irin wannan yanayin yakan kawo waɗansu su samu kansu a cikin hali kakanika ne domin waɗansu saboda sun rasa abin da suke da shi na rayuwa sai ka ga wasu mata sun sa kansu a cikin wani hali wanda bai kamata ba ko kuma waɗansu kuma sukan ɗauki wannan zarafi su ci zalin mata su kama su su yi masu fyaɗe to duka waɗannan an koya mana yadda za mu lura da mata da an kama su da karfi an masu fyaɗe mu yi masu jinya mu bi masu ka'ida yadda duniyan ta yi zafi an koya mana hanyoyi da za mu gaya ma mata ko mu koyar koyarwa mata mu wayar da mutanen da suke kusa da mu su gane da cewa e, tazaran haifuwa ko kuma abinda a turanci ake kiran shi family planning so yana da kyau mu koya masu su gan amfanin shi su gan darajar su family planning ba wana nufi abin haifuwa ba ne ka haifu yara a lokacin da kana so kuma daidai nan da kake so in ka sami kanka cikin wani yanayi dole ka dan huta ka dan ko tafiya ne man ka ja ka gan gagaji dole ka dan huta ka ja kafa ka ga inda karfin ka ya kai wani lokaci abin da al'umma ke kuka da ku masu jinya shine yadda kuke faɗa wannan horo ya sa kun gane cewa ya kamata dangantakanku da masu ciwo ya zama cikin kwanciyar hankali da sauki na gode da wancan tambayan Ko wani koyarwa da an koyarwa mana an ce mana rapo bai kamata in zo da damuwa sai in ka in ka ka zo da damuwa ko kuma ki zo da damuwa in kara miki damuwa kan damuwa ba kaga bai yi ba yanzu an koya mana yadda za mu yi da inda za mu yi magana da majinyanta ko kuma wanda sun kawo damuwa kalmomin da za ka yi amfani da su da yadda za ka marabce su ka lura da su ka koyi halin hakuri na biyunsa in aiki ya dan maka yawa sai ka koyi inda ka yanzu inda mu koyar an koyar da mu mu za mu je mu dan sauke koyarwa ma wanda suke bin baya mu domin aiki ya maka dan yawa wanda yake kusa da kai zai taimaka zamantakewa zamantakewa Ita ma wannan nas Victoria Yohana Madaki ta ce halin da mata da yara a sansanin gudun hijira ke ciki abin daban tausayi. Mun samu kanmu a cikin wani yanayi kuma idan kika je wancan camp din zaki gani abin tausayi mata da 'ya'ya su suka fi shan wahala. So wannan training da muka zo muka yi na kwanaki goma nan ya daɗa wayar mana da kai. yanda za mu rike matayen nan yanda za mu rike 'ya'yan nan yanda za mu kula da su da wasu taimakon da za mu ba su a yanayin da suka samu kansu domin a irin wancan yanayin har idan in ba iya kula da su ba wasu sukan je ma har su ce za su kashe kansu domin sun samu kansu a cikin yanayin babu gida ba abinci ba iyaye ba inda za ka zauna ka samu biyan bukata to wannan kwaisuwan ya koyas mana yanda za mu kawo su kurkusa mu musu magana muna kiran shi da turance cewa psychological counseling mu fahimtar da su mu wayar musu da kai su gane da cewa yanayin da suka samu kansu Allah zai iya taimakon su shirin ne Barista Adama Yusuf jami'ar hukumar ƙididdigar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNFPA a Najeriya ta ce ganin yadda malaman asibiti ke da muhimmanci gaba da taimako wa al'umma da suka shiga halin ni'yasu ya sanya Majalisar Ɗinkin Duniyar ke ba da himma wajen horar da ƙwararrun masu ba da tallafin jinya. Mun kawo su ne nan wajen don mu yi musu training akan kiwon lafiyar mata. da kuma cin zarafin jinsin da ake ma mata so musamman mun zo mun koya musu yadda za su yi musu managing case nasu maganganuwan da za su ba su da kuma yadda za su kula da su a tabbatar cewa wanda an ci zarafinsu ko wanda ya musu fyaɗe sun samu sun fita cikin wannan matsala. ku me kuka yi bincike kuka gano na irin wannan tashin hankali da kuma taimako da wayanda suka samu kansu cikin wannan tashin hankalin suke bukata kowa ya sani a plateau state around december january akwai dan tashin hankali a bokos mangu da barkin ladi so da abun ya faru musamman yan unfpa ɗin who da sauran ma'aikatan da suna kasa da gwamnati duk sun haɗa kai sun je wajen da suka yi assessment sai suka gane cewa mata yana suna da matsala na haifuwa suna da matsalan kiwon lafiya kuma ana cin zarafinsu na jinsi shine da wuri-wuri unfpa ta yi kokari ta kawo wannan training so da a taimaka musu da wuri kar su dinga shigan matsala ta yaya al'umma za su haɗa kansu domin a samu zaman lafiya wanda ma ba zai kai har a nemi taimako irin wannan ba eh shanin tashin hankali ba abun da mutum ya yi so ya faru ba ne kana zama ko mace da miji ne masu kan iya samun matsala so rayuwan sai hakuri so yanzu mu muna faɗakar da su akan cewa duniya ba komai ba ne sai a dinga haɗa da hakuri a yi zaman lafiya zaman lafiya da daɗi sai da shi Ƙungiyar Red Cross na kan gaba wajen ba da agajin gaggawa a duk inda aka samu yamutsi. Nuruddin Hussaini Magaji, sakataren ƙungiyar Red Cross a jihar Plateau, ya ce horon da ma'aikatan jinyar suka samu zai taimaka musu wajen ba da kyakkyawar kula. To muna yin kokari kuma kullum a shirye muke wajen kokarin taimaka mutane a lokacin da wani bala'i ya faru da su ba ma wai na rikici ba akwai sauran bala'o'i da suke faruwa kamar ambaliyar ruwa kamar iska kamar da sauransu. mun kungiya agaji na red cross mun fi kusa da jama'a domin duk mabiya bayan mu daga cikin al'umma suke fitowa kuma suke taimaka suke yi mana aikin volunteer na taimakawa mutane da zaran wani abu ya faru kuma kullum muna cikin horarwa na koya koyawa ma'aikatanmu da mabiyanmu da su taimaka wajen taimakawa mutane a lokacin tunda rayuwa ba za a iya yiwa dole lokaci zuwa lokaci ana samun matsaloli na rayuwa musamman yanzu da ake samun fitintunu sau da yawa a ko ina kusan za mu ce a kasar. kuma mun zauna da 'yan gudun hijira kuma mun shiga cikin al'umma mun gani mun ga asibitoci kuma mun ga bukatar cewa su jami'an lafiya a ƙara horas da su wajen gwanan cewa wajen taimakon al'umma na ciwuka ko kuma rashin lafiya wanda suka shafi harkar rikici da sauransu misali matsalan fyaɗe da sauransu ko kuma ciwuka da ya shafi yanayin rikici da sauransu ko kuma mutumin da aka ciwa zarafi daban ta yaya za su taimaka mashi ta yaya za su fuskanci wannan mutumin sai muka ga cewa akwai buƙatar a samu wannan horaswa wanda ita majalisar ɗinkin duniya ta unfpa da ƙungiyar agaji ta red cross muka zauna kuma aka kirkiri wannan horaswa kuma aka horar da su domin su taimaki al'ummarsu saboda a rage raɗaɗin rigingimu da ciwuka da yake faruwa a wuri zuwa wuri a wannan ƙasa ta najeriya Jama'a masu sauraron mu a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. sai mako mai zuwa zan zo muku da wani sabon shiri don Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar da shirin Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.